biyu bayan rashin nasarar da kungiyar kwallon kafa ta stock city ta yi a jiya inda ta sha kashi a hannun kungiyar swansea city inda aka tashi wasan biyu da babu ko daya manajan kungiyar ta stock city mark hughes ya ce da alamun wuya kungiyar ta kasance ta takwas a premier league saboda kashin da kungiyar ta sha a hannun swansea city ya kara da cewa kungiyar tasa ta yi sakaci na rasa wannan wasan da a ce kunnen doki aka yi da stock city ta kasance ta takwas a kan teburi in ji mark hughes ya ce kungiyar ta stock city ta yi wa 'yan kungiyar swansea city daukar kanwan lasa amma gashi ta bata mamaki